wannan kwarin da mun kai bincike mun ga iri biyu ne ke da kwai guda ya fito daga europe guda ya fito daga america ana tsammani kaya ne mun kai saye can sun zo cikin kayan da fara ba su ko ina in ba hospital national ko hospital lamode ko maternity gas amma yanzu sun baje cikin yamai ko ina kakane sun kai ko ina da ko ina in wani ya zo likita ya ga wanda bai da lahiya ya kawo mishi abinci cikin kwanonin ko cikin kyallan nan guda ko biyu suna likewa in an zo an dauki kwanoni ka maida gida wannan kwarin sa ka su gidaje yanzu sun ka baje ko ina cikin yame Doktor, shin ko akwai kyakkyawar hanyar yaƙi da waɗannan kwari kwarai ko akwai hanyoyin da za a dauka don a yi yaki da su hanya guda feshin magani wanda an yarda da shi kamar actelic kuma akwai wasu a litir guda yana kai jika talatin sashi ya kamata duk kewayenka mutane sun sa saboda kai kadai kasa mutanen ba su sa ba in kayi wata hudu biyar suna dawowa saboda suna tashi da wajen makwabta suna zuwa gidanka in ana so a ci nasara ya kamata a yi tsari gidaje goma jere nan goma jere inda kowa da kowa yana yi haka sannu sannu sannu hala a gama gari in an yi wannan ana ci nasara bisa su lallai magani yana da shada akwai hanyar da za a dauka masu sauki kamar kamfur sai a dauke shi a sa cikin akwati domin wannan kwaruruka masu bata tuwa wannan sai ya sa suna taya bai kashe su yana sa su bar wurin in sun bar wurin sun yi sati uku ko wata guda in ka kara kuma kinan ba za su zuwa ba kuma wannan bai ma mutum lahani komi kuma bai da kamar in akwai guda guda da sun saura wannan sai a sa faifai haka sai ana bugan su guda guda bayan watanni ko shekaru ana yi samuwa ke nasara bisan su. Doktor, shin ko ana iya fuskantar matsaloli da suka shafi lahiya sanadiyar rayuwa tare da waɗannan kwari? Wannan kwarin inda suke rayuwa kamar inda akwai sanyi inda akwai damshi can da suke zuwa su yi su fita daga can in sun zo in sun yi suke kabo da abinci in sun shiga cikin akwai cututtuka da suna yi su dauka su zo su sa cikin mutum ki bai sani ba sai ya samu cutar nan inda suke zamna akwai cututtuka da yawa wanda suna yi su dauka su ma mutane inda suke rayuwa bai da kyau kuma ba rasa cuta can